ana yanzu shedan ko aljani sai zo ya zauna a nan cikin mu mu ba ma ganin shi amma shi yana ganin mu ku je ku saurari wani kasar daga cikin kasusuwa na rukuya da nake yi har na zo na ba da labari a cikin karatun sarimul battar ina yin rukuya ne yau kusan shekara sha bakwai da ta wuce 1996 ko 95 sai wani shedani ce mishi fita ba ka jin magana kaza kaza ne mishi wa'azin nan abin nan ce wallahi malam ni ba ba bane ni ma faɗa almajirin ka ne na ce kai din ya ce sosai ya ce kullum kana karatu ina nan hagu da kai <laughs> to shine da na faɗa sai kowa ya dubi hagun ne ga a'a ina zama <laughs> ina fata an gane eh ana iya ba a iya ganin su in suna cikin surar da Allah ya halice su amma in sun rikida sun zama wani abu ana iya ganin su kar kai mamaki yanzu wannan da ke kusa da kai kullum kuna zama wuri daya har ka ba shi lamba waya kar kai mamaki iblis eh, aljani ne ni kar kai mamaki kar kai mamaki cikin abokinka akwai aljani ba ka sani ba ba lallai bane duk ku gama hira ku yi exchanging waya ku yi text da daddare ku yi cool call duka kuma yana can a daji a can jikin tsamiya ko abin nan in gari ya waye za a to karatun fiqh sira kuma ya rikida ka gan shi da rigar shi ta ustazai kar kai mamaki ko kaɗan ba bakon abu ba ne ko kaɗan ka karanta littafin malam abdullahi a shibli na jin gashi nan wane ne wane ne eh. eh, dubo mana littafin abdullahi a shibli akamul murjan fi lata'ifi ahkamul ja. yana nan nan haka na gansu na fata an gane akamul murjan fi da ta'if ahkamul jan littattafai ne na tarihin aljanu malamai suka rubuta ba ba ba wani ba bakon abu ne lokacin da za a yi yakin abin nan me yake da shine ko lokacin da za a yi yakin